فيهما عينان نضاختان a cikin waɗannan aljanatai guda biyu akwai idanun ruwa guda biyu masu tsananin kwararo da ruwa wanda kwararar ba ta yankewa